a jiya bayan mun tashi karatu wani bawan Allah ya mini tambihi akan wannan jumla ta ƙarshe wanda nuna na ainihin tambihi a baya cewa kuskure ne faɗin wa ba'adu amma kuma ikon Allah maɗaukakin sarki Allah ya jarabci bakina da yawan faɗin wa ba'adu abin da yake daidai shine amma ba'adu in wannan karatu in ba ku manta ba a cikin karatun sunan nasa'i da kuma karatun ainihin littafin sahihu muslim Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran nan yanzu magana yammaci ranar lahadi ce da ta daidai da sha ɗaya ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta daidai da ashirin da biyar ga watan nuzanda shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na saba'in da ɗaya daga cikin jerin giyar al alƙur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna tasirin suratul baqara wanda kamar yadda muke bayyanawa a kullum suratul baqara ta sauka ne a garin madina garin da ya tattara musulmi da waɗanda ba musulmi ba kiristoci da yahudawa da mushrikai garin da ya tattara larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba ƙabilu iri-iri mutane masu sana'o'i iri-iri tunanin kowa amma da yake alƙur'ani littafin shiruwa ne ya saukar da bayanai waɗanda sun gamsar da kowa kuma sun yi daidai da kowa a yau za mu tashi kan wata aya ne wadda za ta haɗe ta kuma game waɗanda suke gunaguni game da wasu shari'o'i na allah maɗaukakin sarki in sun sauka suna yin haka ne domin kokarin nuna cewa alkur'ani ba littafin allah ba ne subhanallah suna kokarin nuna gazawa alkur'ani da kuma cewa alkur'ani soki buru su ne cike shi allah madaukakin sarki ya tattara su baki ɗaya kafin su faɗi abin da suka farfaɗa allah ya tona asirinsu allah yake sai ya kulu su faha'u ha'uminan nasu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فيقول السفهاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم magana ce waɗanda cikin musulmi wato waɗanda suke munafukai kenan da kuma cikin yahudawa da nasara za su faɗe ta in ta faru sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗe ta kuma ya tona asirin su tun kafin su faɗi Allah ya ce sai ya ƙuli su faha minan nas wawaye daga cikin mutane yanzu kaji sun ce ma wallahu an qiblatihim allati kano alaiha menene ya juyar da musulmi daga alƙiblar da suke a kai musulmi suna sallah suna kallon ka'aba a makka da suka dawo madina kuma sai suka rinka duban baitul maqdis bayan sha shida ko sha bakwai kuma suka juyo suka sake juyawa suna kallon ka'aba abu ne wanda Allah a cikin ilimin shi wanda yake magabaci ya san cewa za su yi maganganun banza akan haka sai Allah maɗaukakin sarki ya tare su tun kafin su faɗi ya ce sai ya ƙulu sufaha minan nasi wawa da cikin mutane yanzu kaji sun ce ba su faɗi ba a lokacin amma yana cewa yanzu kaji wawaye daga cikin mutane suna cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da musulmi daga alqibla su yadda suke akai Allah ya ce kace da su kullun lahi al-mashriq wal maghrib kace da su gabas da yamma na Allah ne don haka duk inda Allah madaukakin sarki ya sa bayan shi suka fuskanta daidai ne ya hadi man yasha'u Allah na shiryar da wanda ya so ila siratul mustaqim zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙiyar hanya ce wannan ainihin aya ta bayyana mana ɗaya cikin mu'ujizoji na alkur'ani cewa alkur'ani maganar Allah ne kuma ta tabbatar mana wata siffa daga cikin siffar Allah maɗaukakin sarki na cewa Allah ya san gaibu kuma ya san abin da ke ƙuduci a cikin zukatan mutane domin a lokacin da wannan ainihin wato ayar ta sauka a lokacin ta ba su guna gunin ba shi yasa ya abbara da cewa za ka ji sun ce tun ba su ce din ba kuma ta tabbata daga baya ainihin suka faɗi Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan aya ganin ta take guda ɗaya ce amma tana ɗauke da matsaloli masu yawa waɗanda za mu zo mu dube su a hankali mu tattauna su amma dai babban malami al-Imam al-Qurtubi a cikin wannan tafsiri nashi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an cewa yayi a'lama Allah ta'ala annahum sayaquluna fi ta'wil al-mu'minina min ash ka'aba ma wallahu Allah madaukakin sarki a wannan ayar yana karantar da muminai ne abin da waɗannan kafirai za su faɗi na cewa menene ya juyar da alƙiblan musulmi suna kallon ƙasar sham wato baiti maƙadis, sai kuma suka dawo ainihin suna fuskantar ka'aba mana ya ce wasa ayyakulu bi ma'ana qala ja'ala mustaqbal mawdi' da madi dilala ala istidamati zalika to sannan wannan magana kamar da ji kafirai Allah ba mu labari sun faɗi a baya ku to kuma kafirai za su ci gaba da faɗi me yake nufi za su ci gaba da faɗi za su rinka ɗibo shubuhohi kullum za su ce to me yasa in addini suke me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ba za su daina ainihin ɗibo shubuhohi a kanku ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ta'abiri da ainihin wato cewa saya ƙoru domin cewa waɗannan irin maganganun maƙiya addini za su ci gaba da faɗin su wa annahum yastamiruna ala kuma za su ci gaba da faɗin wannan magana wa hussa bi qawlihi min an-nas to me yasa Allah yake wawaye daga cikin mutane sai malam yake cewa li anna as-safha yakunu fi jamadatin wa hayawanatin wal murad min as-safha jami'u man qala ma wallahu suwa ake nafi da a cikin komai ana samun wawa to amma a nan a cikin mutane Allah madaukakin sarki ke magana domin su ne waɗanda shari'a ta haukansu idan ba wani wanda ba mutum ba ko dabba ko wani da zai irin wannan tunani in abu ne mai yiwa gare su ba abin zargi ba ne amma daga cikin mutane to za waɗanda za su waɗannan maganganu malai ce wa sufaha jam'u jam'un wahiduhu safihun wa huwa khafiful aqal wa huwa al-khafiful aqal mai raunin hankali wanda yake sa wanda bai san ya kamata ba shi yake irin wannan magana malam yace wal muradu bi sufaha huna al yahud alladina bil madina abin da ake nufi da sufaha wa ana wa yahuda da zaune a madina qala hu mujahidun mujahid shi ya faɗi wannan cikin malaman tafsiri as-siddi shi ko ainihin siddi cewa ya al-munafiquna munafiqai ainihin su ake nufi az-zajjaj imam az-zajjaj cewa ma da quraish kafiran qurayshawa lamma an karu tahwil al-qibla da suka zo suna wa annabi jayayya cewa ne yasa al-qibla yau a kalli nan gobe a kalli nan suka ce wa qadista ka muhammadu ila maulidihi sai suka ce oh muhammadu bai ne ya kama shi zuwa ga garin da aka haife shi da yana sallah a garin nan yana kallon ka'aba da ya bar gari yana ganin ya yi baran baran da mutan garin ya koma wani gari sai kuma ya koma yana kallon wani gari to ana nan begen garin ya dawo kuma begen garin ne ya sa ya dawo yake ainihin kallon garin sai suka ce sai suke cewa an karibin yarji'u ila dinikum sai suke cewa jama'a su ku kwantar da hankali ba dai ya fara juya yana kallon ku ba zai dawo addinin ma ku rabu da shi mun muna nan ai wa qalat al yahud yahuda ce qadim tabasa alaihi abuhu wa tahayyar muhammad ya rude al'amari ya rikice mishi wa qala al munafiquna munafiqai ta sai suka ce ma wallahu an qiblati to me suna fuskantar nan umma juyar da su wastahza'u musulmi muslimin sai suka rinka musulmi izgilanci to jama'a daga nan ne zaka gane wane ne munafiki a masallacin ku a cikin ƙungiyarku ku ko tafiyar ku ko makarantar ko garin ko anguwar ku ko cikin kasuwar ku waɗannan musulmin da kuke tare da su hanyar fasiki daga ciki shine wanda yake sukar ku game da bin shari'ar musulunci to me yasa ba kuna kaza me yasa kuma kuka da haka ba abin da zaka tambaya idan abin da muke yi musulunci ne me yasa kake cewa me yasa kuke me yasa zaka ware kanka me yasa zaka nuna suwana ne kawai don haka mutane waɗannan al'umma da ake kiransu munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba 'yan bada ba ne fa ba area boys ba ne mutane ne masu alkyabba da rawani da gemu da ɗagaggen mutane ne don aka zo sallah har sahun farko suke tsayawa karka taɓa ɗaukan cewa wai waɗannan munafukai da ake magana ba su ne irin suwana da suwana da suwana da suwana da kuke cewa malam wane shugaban ƙungiya kaza shugaban kaza kar ku ɗauka ba irin su ne, waɗannan daga cikin ire-iren su ne shi yasa yau ka ji a cikin karatun da muke na cikin sira annabi ya taho zai fita yakin uhud wannan shugaba su abdullahi Ɗan ubay dan salu da ya tsaya yi wa annabi tawaye akan hanya sai janya mutum ɗari uku janye mutum ɗari uku cikin mutum dubu ma'ana ka ja wankwata kenan ɗaya bisa uku na jama'a kana jin wannan iriya bai zai iya kwashewa wa malamai irin waɗannan mutanen sai in yana da wata siffa da ake ganin shi da kamala don haka ku kiyaye daga cikin waɗanda ake gani malamai ne ko shehunai ne ko waɗanda ake gani shugabanni ne na siyasa ko 'yan boko musulmi daga cikinsu su ne ake iya samun munafukai daga karka taɓa ɗaukan cewa munafukai wasu mutane ne waɗanda da an gansu za a gansu da ɗan na guda ɗaya a kunne za a gansu da sarƙa za a gansu da siffa ta yin iska a a cikin ku suke wasu ma har kuɗi suke kawo muku ku gina masallaci wasu ma har kujerun hajji suke daku da umara shi yasa ba ka da wannan zindikin munafiki na zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da an ɗaga garwan neman taimako a guje sai ka ga ya kawo da zaran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu kaza sai ka ga ya ɗauko ya kawo kan Allah za a yi wani kafa ne Hamza manzon Allah kafanin da zai sa shi a guje je gidan shi wannan ya ɗauko da kafa ne ba manzon Allah so kar ku gaza fahimtar menene tarihin musulunci sai in ba ku kuna aunawa da yadda abin yake a da na haka waɗannan munafukai da ake faɗi da waɗannan yahudawa da ake faɗi da nasara faɗi tare da kaji wani cikin malamai yana cewa na madina amma akwai su a garinku akwai su a garinmu akwai su a kowace da kake tunani don haka kar ka taɓa tunanin waɗannan mutanen da manzon Allah ya wahala da su kai ba za ka wahala da su ba ƙarya kake sai dai ba addinin annabawa kake ba inda waɗannan mutane suka bar bayan Allah wahala to ka sani da cewa shakka abin da zai biyo baya to za su bawa kowane mai da'awa ta annabawa wahala ya rage idan ka yi shiri da gaske da'awar za ka yi to ka tsaya ka bi tafarkin annabawa don ka sanya za ka zauna da su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bari anan dangane da wannan maganar in ɗan yi tsokaci game da babban maganar da ibn al-qayyim ya faɗi a wani lokaci da muka yi karatun littafin fiqh sira wanda in ba muka ji cewa na daga cikin manya manyan abubuwan tarihi da suka faru isowar annabi sallallahu alaihi wa sallama madina shine sauya al-qibla daga kallon ka'aba zuwa kallon baitul maqdis da aka yi watanni shida a watanni sha shida zuwa sha bakwai sai kuma aka sake cewa musulmi su sake juyowa su koma suna kallon baitul maqdis a lokacin nan mun karanta wata magana a fiqh sira wanda shi ma ya ɗauko ta daga littafin zabi ma'adne na ibn al-qayyim ga ta ina so in yi amfani da wannan dama in karanto mana ita ibn al-qayyim ce, wa kana lillahi fi ja'al al-qibla ila bayt al-maqdis thumma tahwilha ila al-ka'ba hikaman 'azima Allah yana da hikimomi masu girma da yasa alƙiblar musulmi da suka dawo madina ta zama baitul maqdis wata goma sha shida ba kuma sai Allah ya sake juyo su suka sake dawowa zuwa ga Ka'aba to me ya yi haka Allah yana da nashi hikimomin da yawa wa ni'na lil muslimina amma kuma da ka sani tare da cewa akwai hikimomi da Allah yake nufi to akwai jarabawa da Allah ya nufi musulmi da ita sannan wal mushriki wannan ta zama babbar jarabawa shirikai wal yahudi kuma jarabawa yahudawa wal ne sannan jarabawa ce ga munafikai fa amma malam yace su da ya akai al'amarin juya alqibla ta zame musu jarabawa fa qalu sai suka ce sami'na wa ata'ana mun ji abin da Allah ya ce kuma mun bi wa qalu sai suka ce amanna bihi mun yadda da duk abin da Allah ya zo da shi kullum min inda rabbina duk da wurin ubangijinmu ne wannan kun ji jawabin musulmi kenan don haka musulmi ba su da shakka game da qur'ani yau mace mijinta ya mutu ke shekara ta kaba gobe kuma sai qur'ani ya ce a'a amma kuma aya tana nan ba za a shafe ta ba sai ce wata hudu za ta yi da kwana goma yau qur'ani ya ce in an kama mata aure tana zina a kulle ta a gidan miji ba inda za ta sake zuwa har sai ta mutu ko kuma sai da Allah ya wani hukunci ana nan kuma sai ya zo yana cewa in aka kama mata aure ta yi zina to a jefe ta ga waccan aya ana karanta wannan ana karantawa mumini idan ya karanta sai ya ce wa malamai menene jawabi nan an ce ta kaba shekara guda nan an ce ta kaba wata hudu da kwana goma sai malamai su ce haka dokar take duk daga Allah ne mm. amma waccan dokar farko ce wannan kuma doka ta biyu ce ita ce kuma Allah ya bar musulmi a kai don haka waccan aya ana karanta ta domin ƙur'ani ce amma saƙon da ke cikinta Allah kar a aiki da shi ga abin da za a aiki da shi to mumini sai ce na yarda duk daga Allah ne to kun ji in aka ce kaza ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kaza amma daga abin da ya zo annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mumini ya ce to ina ba malamai ku zo malamai sai su ce kaza eh to matsayin shi kaza ne to kaza ko matsayin shi kaza ne sai ce na yarda kalmar muminai kenan wa hum alladhina hada Allah sune waɗanda Allah ya shiryar wa lam takun kabiratan alaihim dan haka sauyawa ibla ba ta zama musu babbar musiba ba ba ta zama musu babbar jarabawa ba ba ta zama musu matsala mai nauyin ɗauka ba domin mai sun saki zuciyarsu duk cewa daga Allah ne wa amma mushriku ne su kuwa baƙaƙen arna faqa suka ce kama raja ila qiblatina yushiku an yarji'a ila dinina kamar yadda ya dawo alƙiblan mu zai dawo addinin mu muna nan kun ji magana kafirai kenan su sare suke ba dai kungiya dai fara kaza ko ku rabu da shi sauran ma zai dawo ko kun fahimta to magana arna kenan wa ma raja'a ilaiha illa annaha alhaq sai suke cewa ai ba abin da yasa ya dawo yake kallon alqiblan mu sai dan ya gane cewa mu ita ce gaskiya kun ji jawabin arna kenan wa amma yahudi su ko yahudawa faqalu sai suka ce khalafa qiblat al-anbiya qablahu ya saba wa alƙiblar annabawan da suka zo kafin shi walau kana nabiyan ai din Allah ne da gaske salli ila qiblatil anbiya da ya rinka kallon alqibla annaba yana sallah abin da za a ce da ya zo madina ya wata goma sha shida zuwa sha bakwai yana kallon alkiblar annabawan yana sallah yanzu ya tabbata annabi kenan ko ya sa ba ku bi shi ba ko tun da dai kun ce inda annabi ne da gaske ai ba zai saba alkiblar annabawa ba sai a ce kafin ya saba ya tabbata annabi ne gaske tun da ba kuma san zai saba ba kafin ya saba ne to yanzu me yasa a wannan lokaci da ku bi shi ba ko kun ji wannan jama'a to wannan yahudawa kenan su kullum suna kokarin su kawo ne su kawo shubuha su kawo ruɗani su ce kaza su ce kaza sai ka karanta littafin muhammad a wannan bakin kafiri montgomery da kaf tarihin annabi yake amma shi duk inda ya zo bai kalli annabi a mutumin kirki ko ba duk abin da annabi ya a rayuwar shi kaf sai da ya dube shi sai mai fassara ta sharri montegromani babban kafiri ne ya rubuta littafin tun wajen 1956 shi shubuha kawai to wannan ita ce ɗabi'ar bayahude kullum ƙoƙari yake tun da dai ba za ku dawo ga addinin ba to yana nan a cikin addinin naku amma zai rinka kawo muku rudani shi yasa yahudawa ne ke sadaukar da ɗatin yana karami ya je karanci addinin musulunci don ya bata addinin ko nan gaba ne in ya tsufa sarki ya tabbata ga Allah kun ji jawabin yahudawa kenan wa annal munafiquna su ko munafikai waɗanda da su ake sallah da alkyabba da gemu da dagaggen wandon su kalu cewa suke Ahmad aina ya tawajja Muhammadu kuma ya rode ne ma san da zai kalla a sallar ba haka suke wannan munafukai kenan suka ce in kanatil ula haqqan idan ta farko da ike fuskanta ita ce gaskiya faqad tarakaha to ya batta kenan ya bar gaskiya wa in kanat as-saniya hiya al idan kuma ta biyu din ita ce daidai faqad kana ala batil to da akan ƙarya yake kun ji su gurin da kwakwalwarsu ta tafi abinda tunaninka mumini kai bai taɓa kaiwa na sharri ba ko munafiki shi har ya gano to da wazo yana sallah yana kallon baitul maqdis to idan gaskiya ce me yasa ya barta to ya bar gaskiya kenan to mu ba ma tare da shi idan kuma wannan ta biyun ita ce daidai to da can akan ƙarya yake kenan to kun ga addinin ba kan gado to su kuma jawabi kai kenan wa kasrat aqawil sufaha ibn al-qayyim yace maganganun wawaye sai suka yi yawa wa kana kama qala Allah jalla sha'anuhu sai al'amarin ya zama kamar yadda Allah ya faɗi wa in kanat lakabiratan al'amarin sauya alƙiblan nan ya zama babbar jarabawa ce abu ne bai wahala ɗauka illa alal ladina hadallah sai waɗanda Allah ya shiryar su kaɗai suke iya ɗaukar abu ko kun fahimta jama'a to kar ku manta maganar kurtubi da shi kuma yake cewa za su ci gaba da faɗi me yasa za su ci gaba da faɗi saboda tarihi ya riga ya sajjala abin har abada kamar annabi ne waɗanda suka zargi annabi cewa sha'awar mata ta sa ya tara mata tara kar ka ɗauka cewa za a daina zargin shi me yasa saboda tarihi ya riga ya rubuta cewa a rayuwar shi mata tara ya aura kar ba za ka iya musu wannan ba tarihi ya bayyana cewa ya auri a sayida aisha tana karama ba za su daina suka ba har abada hatta munafukan musulmi ka je kan youtube suna nan sun zuba video clips da yawa minti biyar minti sha biyar minti talatin munafukai ne a matsayin malamai masu wa'azi suna wa'azi suna sukar dan menene ma za a ce annabi ya aure ya aure yarinya ya shekara kaza ya shekara kaza ai wannan ya saba hankali ai wannan ya saba kaza duk waɗannan da gemu su da rayanin su kuma da sunan da awar musulunci suke munafukai ne suka ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ma wasu su soki hadisin tare da cewa hadisi ne sahihi in ma soki annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa to amma wannan abin ai ya saba tsarin tarbiyya da kaza da kaza don yarinya bata gama samun tarbiyya a gidansu ba ma bata gama kaza ba bata gama kaza ba wai annabi musulmi yake gaya wa haka da nufin ya tara musulmi yana musu yana wayar da kansu waɗannan su ne munafukai don haka ba za su daina ba wala ya zalu na yufatilu lakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba za su yaƙe ku da makami za su yaƙe ku da shubuha za su yaƙe ku ta hanyar magunguna ko na ba su kullo sai sun ga sun yaƙe ku Allah maɗaukakin sarki ya riga ya faɗi amma dai su mu'mine duk abin da Allah ya wa annabi shi ba musu wahala ɗauka don haka sai su ɗauka na daga cikin jarabawa da ta faru zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi ya ganta sanɓale da ya yi wa wani sahabin shi sha'awarta sai ya tura shi je kaka neme ta da ya tura shi ya je fara neman ta sai suka ce su da ba su ba shi ya ba da za Allah ya je magana da su yaron na ba za ku ba shi ya ba to ni zan ɗauka ba sai suka ce aya mun Allah to shi kenan mun amince aka ɗauka aka baiwa annabi aka baiwa wannan yaron annabi sunan shi zai. shi kuma sai Allah maɗaukakin sarki cewa annabi to ka ce wa wannan yaron naka ya saki matar tashi ta gama idda kai kuma ka aura da kake ji shi za yi kake za ka yi addinin Allah aiki kai kanka sai Allah ya saka ka cikin jarabawa yanzu wannan jarabawa ce da annabi sai kira zai yana cewa ka rike matarka da kyau ya kasa faɗa mashi duk ya gama kwana kwana sai zai gaya mai kai eh, ka saki mata ka ne in aura haka Allah ya ce tana gama idda sai Allah ya ce wa annabi ka saka ta a ɗaki na ɗaura maka aure da ita ba daurin aure ba cin goro ba kudin tabarmi ba kudin limamai an riga daga saman bakwai sai za mata suka zo suna hayaniya ai kaza ai ke kaza sai ka ce ni daga saman bakwai ka daura mun aure ba ku ga mun wani abu ne ko an fahimta jama'a to shi kenan munafukai sai suka ce aha kun gani ba hankali zai kwace maka taka matar aha hankali shi kenan wannan jarabawa ce wa in kanat la kabiratan illa ala allazina hada dokar Allah jarabawa ce mai ba mai iya daukar ta sai wanda Allah ya shiryar da shi malam yace wa kanat nihnatan min Allah don haka sai ta zama jarabawa ce daga Allah in ta imtahana biha ibadahu Allah ya jarabci bayan shi dukan bayi kun sun fada musulmi mushrikai munafikai yahudawa duka biya an yattabi'ir rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi Allah ya yi wannan jarabawan ne don ya ga waye zai ci gaba da bin manzo Muhammad wane ne kuma zai koma da baya to haka jama'a kuna ci ahli sunna ko garan sai Allah ya nuna mana wani hadisi gashi sahihi sai mu ce kaza a ga ya goki gaba da bin annabi din da ya dama kana bi ne dan abubuwan sun dace da style ɗinka to yanzu sai a zo wani yanayi sai a ce kaza sai ka ce kai kuma abin da ya tare Allah abu kai sai hankali abu ne sai hankali ƙarya kake ka zama munafiki dama ƙarya kake ba ahli sunna bane ahli sunna gaba ɗaya cewa yake sami'ina wa afa'ala mun ji kawai mun bi a nan ne imani na gaskiya yake bayyana don haka ahli sunna ku tashi ku karatu malamai ku tashi ku ta bincike ku gane. menene annabi ya faɗi game da kaza wuri kaza ya annabi yayi a nan ne za a gane wane ne mimman yanka bi'ur rasula mimman yanka libu ala aqibai yayi zai ci gaba da bin manzon Allah waye kuma zai juya da baya Allah madaukakin sarki ya taimaka magana ibnu qayyim kenan jama'a cikin a mujalladi na uku shafi na 62 zuwa 63 sai mu dawo cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi to jama'a kun ji magana farko da Qurtubi ya dangane da wannan aya ita ce me magana dangane da munafikai da mushrikai da wahudawa da kuma menene matsayin musulmi dangane da wannan sauya alkibla to wannan aya da wannan matsala ta sauya alkibla ko to ta wakilci duk wata matsala da Allah maɗaukakin sarki ya sannan ya zo ya sake yin wata magana don haka a can ba mun karanto ko kuma za karanto wasu da ke magana akan ma man min ayi aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha duk wata ayi ka sani Allah ya shafe ta to zai zo da wadda ta fita alheri ko kuma wadda take irinta in ka ce dan me sai Allah ya ce alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir kai ba san Allah na da iko akan komai ba alam ta alam anna anna lahu mulku samawati wal ard sama da kasan ma nashi ne in ya ga dama yanzu sai juya saman ta zama wata aba kasar ta zama wata aba kana da ta ba ka da ta mutum ne da gidan shi yana da farin kanti sai mai da shi koyi da an zai ce bai ba to mai anguwa ke da zama mai anguwa kenan to me kake tunanin talaka don haka wannan qur'ani na Allah ne kai na Allah ne to in Allah ya ce bi dama kana cikin tafiya sai ce dawo kana cikin dawowa da baya baya sai ce tsaya karka ce abin ya yi yawa a dole ka yi ba yadda ka iya jama'a don haka jarabawa ce Allah maɗaukacin sarki ya nemi ya jarabci bayan shi muminai suka haye jarabawar munafukai suka fada yahudawa ku dama a ciki suke kenan har abada qur'ani zai ci gaba da zuwa hadisi za su ci gaba da zuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su jarabci ƙarfin imanin mai imani daga kuma waɗanda ba masu imani ba ne wannan ita ce matsalar farko a cikin tafsirin ƙurtubi a saniya matsala ta biyu ce rawar a'immatu wa lahur malikin an ibn umar qala bayna man nasu bi quba'a fi salati fi salati subhi id ja'ahum فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه abdullahi dan umar ya ce mutane suna cikin sallar asuba a kuba ita kuba jama'a kamar zariya ce da dogarawa kawai haka mutumin zariya zai fahimta mutumin da ya tashi tafiya kawo kaga sai ya wuce dogarawa ko amma tana bayan gari ne amma wani bangare ne na zariya to kwatankwacin yadda kuba take kenan to mutane suna cikin sallar asuba a kuba sai ga wani ya zo musu faqala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi lailatul qur'ana a daren jiya an saukowa da manzon Allah aya ta alqur'ani wa kad umira an yastaqbila al-ka'aba manzon Allah a cikin wannan aya an umarce shi da ya fuskanci ka'aba fastaqbaluha dan haka jama'a ku fuskanci al wa kanat wujuhuhum ila sham kun ga ba su san yadda dokar take ba ashe dokar da daddare an canza ta da annabi ya zo zai yi sallah asuba jama'a a wannan asubahi sai ya juya sai ya fuskanci alƙibla amma musulmi da ke ba wannan karatu bai kai gare su ba don jiya ne karatu ya sauka to wannan ya yi sallah sai ya tafi can har yanzu kana iya zuwa kuba a ƙafa. domin tsakanin yadda kubaɗin take da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar fa mutumin mukiya ne ce zai je dogarawa kaga akwai lunguna da zai biya bi to haka har yanzu amma kai da kake bako ana tare mota a kofa masallacin annabi ka ji suna ce maka riyal goma riyal biyu saboda za a yi kwana ne a sharan da bayan a sauka a fita zai ga ɗauka wani gari ne aka je nan kusa ne kana hangawa ga can. sai da aka abdullahi dan umar ya kama hanya ya tafi kuba sai ya same su su a lokacin suke sallar asuba sai ya tsaya suna sallar su ku daina sallah ba suna sallar gana da su yace jama'a a daren jiya aya ta sauka kuma an ce a daina fuskanta alƙiblar da ake fuskanta a da a dawo a fuskanci ka'aba fastadaru ilal ka'aba shi kenan sai suka juya sai suka fuskanci ka'aba sallar su bata ɓaci ba jama'a kun fahimta wannan hadisi kenan wanda al-imam al-bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da imam malik dukkanin su sun rawaito kuma lafazin na imam malik ne wa al-bukhari an al-bara anna an-nabiy sallallahu alaihi wa لما صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا براءة النبي صلى هنا كلم بيت المقدس وتا قوم شاشدا ko watanni goma sha bakwai haka riwaya ta zo tun farkon ta mai riwayar ne yake cewa ko dai wata sha shida ko wata sha bakwai wa kana yu'jibuhu an ta kuna kiblatuhu al-bait tare da cewa annabi yana sallah yana kallon baitul maqdis wata sha shida zuwa sha bakwai amma fa ya fi sha'awar ya kalli ka'aba amma kun gani abinda Allah yake so shi ya haƙura yake yi وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر صلى فرقه النبي صلى الله عليه وسلم يا فاري yana fuskantar ka'aba ita صلى العصر la'asar karka da za tattauna صلى ce انا صحابي wannan sahabin yana faɗin صلى معه قوم جماعة كبيش صلى فخرج رجل من من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai wani mutum cikin waɗanda suka yi sallar la'asar tare da annabi an kalli ka'aba famarra ala ahlil masjid wa hum raki'una ya baro masallacin annabi sallallahu alaihi wa a yadda wata riwaya wannan hadisi ta faɗi ya tunkaro daidai inda masal inda uhudu take a yanzu to kun ga in ya tunkaro kenan to masjidul qibla ne shi ya samu idan ka baro masallacin annabi ka taho daidai dutsen uhud kamar yadda nake faɗa muku su hanya ce kwaya ɗaya ga ta nan tsallake daga hannunka na hagu ga maktabatu jarir nan ga wani labiri na wani wani bookshop babba to ba bookshop din nan ce ainihin anguwar da ake kira ainihin wato anguwar ƙibla ta ne inda wannan masallacin yake sai ya zo wuce waɗannan mutane gashi nan suna sallah har sun yi rukuru faƙa ce ushidu billah jama'a Allah ne shaida ta laqad sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam qibla makka Allah ne shaida ta jama'a mun yi sallah ni da annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kalli Ka'aba mun kalli Makka fadahum qibla albayti suna jin wannan magana daga mutum da sai suka juya a inda suke din nan ko sai kawai sai suka juya gaba ɗayansu sai suka kalli ainihin Ka'aba wa kana allazi mata ala al قبل an تحول قبل البيت رجال قتلوا to kafin wannan sauyin alƙibla jama'a akwai wasu mutane sun rasu wasu an je wurin jihadi an kashe su to sai wannan abin sai ya damu jama'a to yanzu su yana da suka mutu suna sallah suna kallon wannan wuri to yanzu ina matsayin sallar su shine sai masu rai daga ciki sai suka cewa lammadai ma na kulu fihin to da musamman za mu ce game da suwana ba suwana sun mutu kafin a yi wannan gyara fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da a yana cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ai Allah ba zai tozartar da imanin ba me ake nufi da imani anan salatakum Allah ba zai tozartar da sallar ku ba ita waccan sallah da aka yi wata goma sha bakwai ana kallon da umarnin waye da umarnin Allah ne yanzu da aka dawo ana kallon ka'aba da umarnin waye umarnin Allah ne saboda haka wanda ya bi annabi musa idan ya mutu yana bin annabi musa a zamanin annabi muhammad bai zo ba ya mutu a addinin musulunci jama'a kun fahimta haka abin da yake game da karatuttuka jama'a da a ce ka rike wani karatu iyakacin gaskiyar abin da ka sani kenan sai daga baya aka gano wannan abin kuskure ne to ba a ce mu da suka mutu kafin ku kafa izalan nan ko kafin ku fara sunnan nan taku yaya matsayin addinin su sai ce musulmi ne domin abin da suka rinka a wancan lokacin da shegantaka ne suka koka da gaske ne musulunci suke yi iyakacin abin da suka gano kenan suka bauta wa Allah da shi dan me za a zarge su to amma kuma ba zai zama hujja ba kai kuma yanzu tun da ka gano ko malaman zamanin ka sun gano ka ce kuma za ka ci gaba da bin wancan abin da aka gano ba daidai ba ne haka abin yake shi yasa mu ahlus sunna waɗannan ka da iyayenmu da suka mutu suna yin wasu abubuwa waɗanda yanzu ba irin su muke karantarwa ba to ba zargin su muke ba suna nan musulmi ne muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu amma kuma bai zama hujja a kanmu tunda su sun mutu a kai mu kuma mun gano kaza kuskure ne sai mu ce bari mu ci gaba da rike abin da don haka iyayenmu suka mutu su kuskure ne mu ko yanzu in muka ci gaba da rikewa shugantaka ce tunda mun gano gaskiya ko an gano mana haka abin yake a wurin aqidar mu ta ahlus sunna Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace fa fiha wa salatul asri wa fi riwaya alikin subuhi kaga wannan riwaya ta ce sallar la'asar ce aka fara yi ko riwaya farko kuma ta imam malik ta ce sallah asuba za mu zo mu tattauna wannan insha Allah malam yace wa qila nazala zalika ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fi masjid bani salima a wata riwaya ma ta ce annabi ya je anguwar bani salima wannan masjidin qiblatun ya je yana sallah ne a wurin ne ma haka ta faru dalilin da yasa kenan ake ce masallacin masjidin qiblatayn bari ka ji sai yace wa huwa fi salati dhuhri ba'da min ha, annabi ya je wannan anguwa ta banu salama ya je yana cikin sallah zahar har ya raka'a biyu a cikin sallar sai aka sauka mai cewa ya juya ya fuskantar baitul maƙadis ya dawo yana fuskantar ka'aba fatahawwala fi salati a cikin sallar sai ya juya fasunniya zalika almasjid masjid alqiblatayn ka ji dalilin da ya sa masallacin ake kiran shi masallacin alkibla biyu don haka jama'a tarihi ne amma alhazan yanzu da jahilci sai da ga alhaji ya je ya kalli wannan alkibla din yana sallah kuma sai ka ga ya juya yana kallon wannan yana sallah limamin masallacin na yanzu ban san ko ya rasu daga bare zuwa ba, ba malamin mu ne ya karantar da mu fiqhin hanbaliya sai ka faɗa yake yayi yayi har ya gabu ne ke ce ne yasa ba ku musu wa'azi daga gida mu ce wallahi muna yi alhazan Najeriya za ka gama musu wa'azi ka Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da malamai ke wa'azin alhazai kaf kafin a tafi amma da an je in mutum ya ga wani dangajoje da gemu haka ya taho tunkis tunkis tunkis to duk abin da ya ga yana yi shi ma sai ga kai wannan mai gemu ya fi gaskiya wallahi <laughs> duk abin da kuka karantar da shi ina fata an gane musamman mutanen afghanistan za ka gan shi ya to da yankakken wandon shi da kaɗan ya wuce gwiwa da gemu ya to haka ya sa wani tuma ƙasa ya ɗora a wuya da abu in ya tsalle ihu sai ga wani ɗan najeriya ya bi shi ya ce a kai da hau sai ina jini akan bidiya da jahilci kawai ko kuma ka ga mutanen indonesia sun to wajen su ɗari ko a ɗauro majanyi kore a wuyan shi to da sun zo suna wata najeriya ya shiga ciki saboda wannan waka ta ba shi sha'awa Allah kiyaye saboda haka jama'a kun ji وذكر أبو الفرج أن على عباد أن عباد نهيك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة رام داو متتون أينه وأن مدنا غشيتي وقيل إن الآية نزلت في غير صلاة wa huwa al-aksar kaji wata hanya da malamai suka bi don su fitar da wannan rikici suka ce ita wannan a ta sauka ne ba game da sallah daya ba ta sauka a wani yanayin ana sallah asuba a wani yanayin ana sallah la'asar a wani yanayin ana sallah zahar wannan magana malam ya ce ita ce magana da mafiyancin malamai suka fi goyon baya wa kana awwala salatin ila al-ka'aba al-asr farkon sallar da aka ta faru ita ce sallar la'asar wallahu a'lam wanda ya ce Allah maɗaukakin sarki shine ya fi sanin daidai warwe anna awwala man salla ila al-ka'aba hina surifat al-qibla an baitul maqdis abu sa'id ibn ah, ibn al-mu'alla wa annahu kana mujtaban ala al-masjid fa sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama yakhطubu an-nas bi tahwil al-qibla ala al-minbar wasu kuma suka ruwaito cewa sahabin farko da ya fara yin sallah ya fuskanci ainihin wato alƙibla shi da wani sahabi mai suna abu sa'id dan mu'alla ba abu sa'id al-khudri ba ya zo wucewa masallacin annabi ne sai ji manzon Allah yana wa'azi akan mimbari game da ainihin sauya alƙibla wa huwa yaqra'u hadhihi al-aya yaji annabi yana karatun wannan aya kad nara taqalluba wajhika fi sama Allah yace hakika mun ga juyawar idanka a sama don annabi a wannan lokaci in ya tashi sallah kamar yadda zamu zo mu je insha Allah yana fuskantar Ka'aba din amma kuma sai yana daga kan shi sama yana kallo yana nuna yana kai kukan shi ga Allah to sai Allah yake cewa mun ga juyawar idan fuskarka a sama hatta faraga min al-aya yake har zuwa ƙarshen aya baha? قبلة ترضاها haƙuri. Za zamu juyar da kai alƙiblar da kake so sai Allah ya ce fa waje haka shafarar masjidin haram don haka yanzu ma juya ka ta kalli ainihin ka'aba fa sahibi sai abu sa'id ibn mu'alla yake sai na cewa abokina ta'al narka raka'ataini qabla an na rasulullah ko kun ji zo mu fara yin sallah raka biyu mu fara aiki da aya kafin ma manzon Allah ya sauka daga mimbarin kafin ya gama wa'azin mu mu fara aiki fatakuna awwala wa sanakuna awwala man sallah mu zama mu ne farkon wanda muka fara sallah muna ainihin fuskanta alƙibla fatawaraina fa sallaina hawa yace sai muka ɓoye mu biyu sai muka je muka yi waɗannan salloli da ni da wannan abokin nawa sun manazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah alaihi wasallam ya sauka daga kan mimbari fa salla lin nas dhuhra yawma idin sai yayi mutane limancin sallah azhar a wannan lokacin kun ji kuma wata to wannan ainihin wato magana jama'a dukkanwa da komowar abin da yake amsa shi shine kowane sahabi ya ba da labarin munasabar da ta sa shi ya san sauyawa alƙibla ne a daidai lokacin da wani ya ce sallah asuba wani yana cewa sallah azhar wani na cewa sallar la'asar malaman hadisi suka ce dukkan su kowa ya faɗi abin da ya gani ne ina fata an ga to amma mecece magana rajiha rajihan magana ita ce da daddare ta sauka kamar da ta ya farko da aya ta sauka da daddare da asibahi ne annabi sallallahu ya fara aiki da ita don haka a lokacin wasu masallatai da su san haka ba shine al'amarin ya ta faruwa kuma kowa ya ta ba da labari da gwargwadon abin da ya isa gare shi a salisa matsala ta uku waqtilifa fi waqti tahwil al-qibla ba'da qudumi bil madina fa qila ummat ba'da 16 shahra aw 17 shahra kama fi bukhari shin yaushe ne aka sauya alkibla qibla din wasu suka ce watanni goma sha shida ko sha bakwai kamar yadda ya zo a cikin bukhari وخرج في الدار قطني عن البراء ايضا قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم علم الله ثم علم الله حوى نبيه صلى الله عليه وسلم فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية ففي هذه الرواية ستة عشر حرم من غير شك رواية دار قلت لتونا حديثي تواتك براء ياتي من يسلى تعالى من الله صلى الله عليه وسلم با wanzan Allah ya iso Madina watanni goma sha shida kaga wannan riwaya ba ta ce wata sha shida ko sha bakwai ba tare da cewa ita ma kuma riwayar daga waye daga bara'u ce wacce riwayar bara'u ta ce watanni sha shida ko sha bakwai wannan ku da ta zo yanke sai ta ce wata sha bakwai muka yi muna sallah muna kallon baitul maqdis sai Allah madaukakin sarki ya ga son abinda annabi yake so shine ya juya ya kalli Ka'aba sai Allah ya saukar mai da wannan aya kurtubi ya ce kaga wannan ayar tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watanni sha shida ne ya yi wato da ya iso daga isowar shi kafin a sauya alƙiblar wata goma sha shida warawa an yi haya bin sa'id an sa'id bin musayyib an na tahawila a badrin bi shaharaini yanzu da muna karatun sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ji cewa an yi yakin ne a watan sallah karamar sallah watan karamar sallah na shekara ta uku bayan hijira to a wannan riwayar abin da ake cewa kafin yakin badar da wata biyu watan sha'ban kenan domin tun da watan sallah shawwal to kaga kafin shi akwai ramadan to kafin yakin da wata biyu wato a cikin watan sha'aban kenan aka yi wannan ainihin sauyi na alƙibla kaga wannan riwaya ita kuma me take cewa kenan na'am a umudu ne ko eh yakin umudu ya shi muke yanzu to yaushe ne aka yi shi? na shekara ta biyu ne ai ga cikin inspira din a gaban mu alhamdulillah <laughs> shekara ta biyu ne bayan hijira amma ya kamata mu tsaya mu duba mu ga yaushe ne keke da keken sanda aka yi yakin badar din domin muna so mu gano diddigar watannin ne da ke ainihin hada mana Su cewar su ainihin biyu ne kafin yakin badar kuma haka yake ba to bari mu ga yaushe ne hakikanin da ainihin aka yi yakin badar din ku daren alhamis na wata shekara in insha na wata watan ramadan na shekara ta nawa shekara ta ma'ana watan ramadan shekara ta biyu to yanzu sai ka cire eh, daren juma'a to yanzu sai ka cire wata biyu sai ka ce wannan wata kenan watan jumadal akhira ko jumadal saniya rajab shine yake kafin sha'ban to da an ce watan ramadan aka yi badar to yanzu cire ramadan cire sha'ban to kaga watan rajab kenan to yanzu kaga a ƙarƙashin wannan magana ana cewa a cikin watan rajab kenan aka sauya alƙibla ɗin to sai ka duba watan rajab shine wata na nawa wata na bakwai to haɗa watanni bakwai da watanni goma sha shekarar farko da yin hijira يفعل وكنا شاكرا اما انا فيتي ففي هذه الرواية ستة عشر شهرا افيتي توا آه ان تعويلها كان قبل بدر بشهرين كاسم بدر كاديو كاديو هذا ما يوشي كنا شاكرا كنا النبي صلى الله عليه وسلم مدينة تقول رواية متنا توا وتا شاشدا to a ƙa'idar karban tarihi ku kiyaye malaman hadisi ba sa damuwa da irin wannan sabanin saboda galibin tarihi ne domin mai yiwa abin da wani ke lissafi da shi ya haɗa lissafi ya cika wani yanzu baya yana cire wannan lissafin misali wanda da kaje kano kwanan kano sai ce kwanan shekara. yana lissafin da kwanan da ya tafi da ya kama hanya ya tafi sai mota ta lalace mashi a hanya ya kwana biyu a hanya da ya je kano kuma ya kwana biyar Da ya kwana biyar sai juyo madadin ya ce kwanan shi biyar sai ce kwanan shi bakwai duk da kwanakin tafiya da dawowa an fahimta jama'a kenan yanzu in kun tattara tattarewar yayoyin suna cewa ko dai annabi sallallahu alaihi wa sallama watanni sha bakwai ko sha shida ko kuma sha tara amma riwayar bukhari ita ce ta zo da cewa sha shida ko sha bakwai na haka mafi yawancin malamai in sun tashi bayani haka suke tsayawa wata sha shida ko sha bakwai aka yi ana ne أنا صلى أنا فسكنت بريت المقدس الرابعة مسألة هدوء واختلف العلماء أيضا في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال فقال الحسن كان ذلك منه ra'ayi wa jitihadin wa qalahu ikrima wa abul aliya mas'ala ta hudu cikin wannan tafsiri na qurtubi yaya al'amarin juyawar alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba shin wannan abin nassi ne ko kuwa ra'ayi ne da kokarin shi wasu malamai suka ce ra'ayin annabi ne da kuma kokarin shi wannan magana hasan basri ya faɗe ta asali magana ta biyu annahu kana mukhayyaran bainahu wa bainal ka'aba fa ikhtara al-quds tam'an fi iman al-yahudi wa istislamatihim ah, wa istimalatihim qala fi tabari wasu malamai kuma suka ce an bai wa annabi zabi ne ko dai ya ci gaba da fuskanta alqibla ta ka'aba ko kuma ya dawo ya fuskanci ainihin baitul maqdis sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zaba wa kanshi baitul maqdis wato abin da ake nufi jama'a daga sanda annabi ya dawo makka ai madina akwai aya da aka karanta wadda ta ce fuskanci baitul maqdis babu aya ita ce ake tattaunawa shin fuskantar shi baitul maqdis lokacin da ya dawo madina ce mai haka ko kuwa ra'ayin shi ne waɗannan malamai suka ce ra'ayin shi ne waɗannan malamai suka ce a an ba shi zaɓi ne in ma ya ci gaba da kallon ka'aba ɗin a san da ya zo madina ko kuma ya koma baitul maqdis shi sai ya zaɓi cewa bari ya fuskanci baitul maqdis tun da nan garin yahudawa ne don ya zama lallashin zuciyar yahudawa cewa ashe mutumin nan irin addinin annabawan yake bi wannan magana al-imamu tabar ya faɗe ta wa qala zajjaj kuwa sai ya ce imtihanan lil mushrikina li'annahum alifu al-ka'aba annabi yayi haka ne don ya jaraba ne mushirikai za su ce inda sun sada ganin yana fuskantar ka'aba to yanzu ne za su ce da ya fuskanci baitul maqdisi as fahimta ta uku wa huwa allazi alaihi jumhur ita ce mafiyancin malamai suke a akai ibnu abbas غيره سكتي وجب عليه استقباله بأمر الله ووحيه لا محالة ثم نفخ الله ذلك قلنا ما قال هتتي ديني ده النبي يئسوا مدينة بعد رأي بني بعد ذاتي بني dokar Allah ce Allah ne ya ce mishi to yanzu ka fuskanci baitul maqdis dan haka a lokacin ya zama wajibi ne gare shi ya fuskanta thumma nasakha Allah zalika daga dai sai Allah ya shafa haka wa amarahu an yastaqbila bi salatihi al-ka'ba ce mishi fuskanci ka'aba wastadallu bi qawlihi ta'ala waɗannan malaman sai suka kafa hujja da magana Allah cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi ka wadda kake a kanta da ba mu sanya ka a kanta ba a daɗin sai don yanzu da muka sanya ka ka dawo kana fuskantar wannan mu gane wane ne zai ci gaba da bin manzon Allah mu gane kuma wane ne zai fanɗare mushi ashe kenan waccan alƙibla da yake sallah yana kallon Ka'aba a maka Allah da ya ce mai da ya iso Madina yana kallon baiti Maqdis Allah ne ya ce mai da ya dawo daga baitul maqdis yana koma yana kallon ka'aba Allah ne yake mai to kenan wannan aya tana nuna cewa ita wannan alƙiblar da aka sa annabi yake fuskanta ta watanni 16 ko 17 da umarnin Allah ne wannan matsalar kasanta a matsayin ilimi kasanta cewa ba ra'ayin annabi bane sallallahu alaihi wasallam al-khamisa واختلفوا ايضا حين فرضت عليه الصلاه اولا بمكه هل كانت الى makadi au ila ka'aba malamai suka sake cewa lokacin farko da annabi ya karko salloli biyar din nan a karan farko ina aka sashi rinka fuskanta isan da yake makka shin yana fuskantar ka'aba ne ko yana fuskantar baitul maqdis malam yace ala qaulaini maganganu biyu ne malamai suka yi fa qala ta'ifa ila baitul maqdis wa bil madina 17 shahran thumma sarafahu Allah ta'ala ila al-ka'ba qala ibn Abbas wa qala akharun awwal mafturudat alayhi as-salah ila al-ka'ba wa lam yazal yusalli ilayha إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة وإسماعيل فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا على الخلاف ثم صرفه الله إلى الكعبة قال أبو عمر وهذا القولين عندي sanda النبي yake مكة لناني ne شرعا تامشي shar'anta mishi بيت المقدس suka ce baitul maqdis madina ma sannan daga baya Allah ya juya shi daga fuskantar baitul maqdis zuwa fuskantar Ka'aba wannan magana aka ce Ibn Abbas ne ya faɗe ta magana ta biyu ita ce tun da aka farlanta wa Annabi sallah a Makka Ka'aba yake kallo bai gushe yana kallon Ka'aba ba matsawar zaman shi a Makka domin nan ne annabi ibrahim da isma'ila suke kallo amma da ya iso madina sai allah ya sa shi ya fuskanci baitul maqdis wata sha shida zuwa sha bakwai sannan daga baya Allah mai da shi yana kallon ka'aba wannan magana ita ce daidai jama'a mm. ita ce kuma nasoshi suke karfafa mm. sanda annabi yake makka ina yake kallo yana sallah ingantacce magana ka'aba yake kallo al abu umar ibnu abdul ne ce wannan magana ita ce daidai to haka dai malamai suka ta tattauna maganganun ina tattakaito mana maganganun ne sai kuma yace as matsala ta shida fi hadhihi al-ayati dalilun wadihun ala anna ahkam Allah ta'ala wa kitabihi nasikhan wa mansukhan to wannan karatu da muke yau yana nuna mana cewa dokokin Allah nau'i biyu ne akwai dokar da Allah zai kawo ta daga baya kuma sai zo sai shafe ta domin dokan nan ta fuskanta ka'aba daga Allah ne dokar fuskanta bauti maqdis daga Allah ne dokar adawa maqdis adawa a komawa ka'aba daga Allah ne wa ajma'at alaihi al-umma kuma duk al'ummar musulmi sun haɗu a kai duk musulmi ya yarda shari'ar musulunci akwai nasir akwai mansukh shi yasa qur'ani ɗazu na kawo muku wannan misali a farkon musulunci jama'a idan mace mijinta ya rasu shekara ɗaya za ta ta kaba saboda haka ake a jahiliya to da allah ya sai ya bar adadin shekarar wata goma sha biyu amma wasu al'adu da suke sai allah ya ce a cire al'adun na daga cikinsu akwai daga ran da mutuwar mijinta ta zo mata ko ba za ta yi wanka ba ba za ta yi kitso ba har sai bayan shekara ɗaya idan shekara sai sai a kamo tsuntsu haka sai ta zo sai ta sa tsuntsun a matsayi matsin farjinta da ɗoyi da sirkakin farjinta in ya kashe tsuntsun sai ta fito da tsuntsun sai ta jefa to ta yi fitar ta kaba ke to da Allah ya zo da wannan doka sai aka cire kazanta sai aka bar shekara ɗaya to da aka tafi aka tafi sai Allah ya cire shekara ɗaya sai ya bar watanni hudu da kwana goma to amma ayar da take faɗin wannan dokar ta shekara ɗaya tana nan ana karanta ta a cikin suratul bakara ayar da take faɗin dokar yata hudu da kwana goma tana nan ana karanta ta a cikin suratul bakara kuma ikon Allah sai ka fara karanta ayar da ke magana wata hudu da kwana goma sannan za ka je ka karanta ayar da take magana shekara ɗaya don haka idan da sai ka ɗauka to ai ga wadda ta fara zuwa amma sai malamai sun bayyana maka an fahimta jama'a yawwa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka al'ummar musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa ƙur'ani a cikin shi akwai dokoki da aka shafi shine ka ji maka wani misalin ɗazu a da mata aure idan aka kama ta ta yi zina sai ya ce to shi kenan ta zauna a ɗakin mijinta ba za ta sake fita ba ko ubanta ne mutu ko uwarta ba za ta je ko ina ba har sai ta mutu ita ba sai Allah ya ce an ya ja'ala Allahu alaihinna lahunna sabila ko kuma a basu har Allah ya kawo musu mafita ana nan wata ran sai aya ta sauka Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina ay azzani wazzaniyatu ko zaniyatu والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وانا آية بدأ النبي يجب كرانتو وانا آية حديثي دي هكونت الرجم يزو سيوينا تيوا خذوا عني جماعة كرقادة بجريني إن الله جعل لهن مخرجا الله كاو ما تام فتا daga yanzu duk matar da ta yi zina tana da miji to sai a fito da ita sai a jefe ta to yanzu amma kaga ayar faɗin waccan dokar tana nan cikin suratul nisa'i to ya ka iya malamai sai su ce maka amma an shafe ta to in ka sake ka ce to dan me Allah zai magana nan kuma ya sake shafe ta sai a ce littafin shi ne yana da yanci yanzu ba shi suna kiran ku ku zo constitutional amendment ba za ku je ne da hannun ku ku ce wannan doka an shafe haka ne ko ba haka ba to amma tarihin in ka je wurin tsofaffin lauyoyi za su aje ta su ce wannan dokar da akwai ta amma yanzu an zo an shafe ta ba dokar da ake amfani da ita a najeriya ba dokar prime minister ba ce ba dokar prime minister ce yanzu ka gana cewa akwai prime minister a najeriya an shafe dokar amma an gaje wurin tsofaffin lauyoyi suna nan da ita sai a ce to yanzu wacce irin doka ce ta shafe prime minister sai a ce wannan doka wadda ta mai da ƙasa jamhuriya a zo a yi demokuraɗiyya a yi president a yi kaza a yi kaza shi kenan ko kun fahimta jama'a to kaga ashe in ya zama kwakwalwar ɗan adam tana ɗaukar doka ta zo wata ta zo sabuwa ta shafe ta to sai allah maɗaukakin sarki da ya fi kowa sanin ɗan adam shi ne za a ce in ya faɗa nan ya shafe to sukutun da guda sai allah ya saukar da wani littafi sai ce ya shafe shi da wani shi sa a zamanin yanzu babu masu kawo wannan shubuhar irin kiristoci da yahudawa in ka tsare da babul zaunar da shi sai ka ce mishi menene wannan zai ce waka tsohon alkawari wannan fa sabon alkawari to bude sai ka ce a cikin tsohon alkawari ba a yi iyaka dangane da kaza ba amma a cikin sabon alkawari an yi iyaka dangane da kaza misali yanzu a cikin tsohon alkawari din daga kirista zai ce maka mace ɗaya aka ce a yi tare da ba wani hujja akan haka ba ka ce mishi mace da ka ce a yi eh, a cikin addinin ka sai ka ce eh sai ka ce to amma a doka annaba ta da kuma annabi suleiman yana da mata ɗari a cikin ba an bayyana suleiman yana da mata ɗari wannan dokar waye za ka ce dokar allah ce to yanzu kuma kai kana cewa ga wata dokar allah ta ce mace ɗaya da kake cewa kenan kai ma kana cewa kenan wannan dokar mace ɗaya ta shafa ɗari kenan Allah ya sa kun fahimta ma'ana hatta cikin nasu da ke hannunsu both old and new testament din a ciki akwai ayyuka za su wani wuri in yabo kuma sai ce kada a yi to shin tambayar abin da za a ce nasu wal mansukh ne ko ko contradiction ne shin wata dokar ce ta shafa wata in ya ce sai a ce to irin ta ce a littafin mu in ka ce a contradiction ne sai a ce to this is bad throw it away jefar da shi ba littafin Allah bane we don't need it in ba akwai contradiction amma in ka dokar wata ce ta shafa wata sai a ce to wannan na daga cikin ɗabi'un maganganun Allah wata na shafa wata eh to abin da ya faru anan shine ya faru anan me kake so ka anan jama'a kun fahimci wannan shi yasa ina sha'awar 'ya'yan musulmi su je su karanta literature 'ya'yan musulmi ku je ku karanta english literature domin ku samu logar magana da turanci da ire-iren waɗannan abubuwa allah maɗaukakin sarki ya taimaka allahu akbar malam yake cewa wa ajma'at alaihi al'ummatu illa man shazza al'ummar musulmi gaba ɗaya sun haɗu akan cewa eh wata shari'a tana iya shafa wata sai dai wanda ya fantare kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata a can baya Alimamin imam al-qurtubi yayi wannan bayani a can wurin manan sakh min ayatin aw nusiha mun karanta ko Kamata kaddama wa ajma al-ulama wa ala anna al-qibla awwal ma nusikha min al-qur'an sannan malaman musulunci sun haɗu kan cewa al-qibla ita ce farkon doka ta fara shafewa a musulunci aka kawo wata dokar wa annaha nusikhat marratayn kuma sau biyu aka shafe ta ala ahadul qawlayn al madhkurayn fil mas'ala qablu sau biyu aka shafe al qibla as-sabi'a mas'ala ta bakwai wa aidan ala naske sunnati bil qur'an to ga wata sabon mas'ala wannan kuma malaman ilimin usulul fiqh ne shin jama'a qur'ani in ya faɗi magana sai hadisi ya zo da wata magana wadda take shafe ta ƙur'ani zai iya yiwuwa kenan a ɗauki sunna a yi aiki da ita a ce wannan sunna ta shafe ne dokar da ta zuwa ƙur'ani malam ya ce zai yiwu dukkan da na wato ƙwararru cikin malaman ilimin usulul fiqh sun yarda da wannan matsala irin su shaukani irin su shafi'i irin su ibn al-qayyim da makamantan waɗanda suka goge a usulul fi'li amma waɗanda ba su goge ba sai su ce ya a ce hadisi ya shafe qur'ani laga ce musu me yasa sai ce to ai hadisi kasa yake da qur'ani sai a ce ba ku goge da ilimi ba duk wanda ya kasa gano martaba hadisi a wajen kafa doka yake wa hadisi kallon kan qur'ani wajen doka to bai kware da karatu ba hadisi ba kalli ne na alkur'ani a wajen kafa doka ba da ƙur'ani da hadisi ƙarfin su ɗaya a wajen kafa doka amma haka zo wajen tilawa da la ke samu to nan ne ƙur'ani yake sama don haka kuka ga ga aya alƙur'ani abin da ta faɗi dangane da me dangane da mata aure kun ji mun faɗi nassin alƙur'ani da ya tabbatar da sai a batta a ina a ɗakinsa sai kuma wata ayar ƙorani sai ta zo ta ce wanda ya zina da wanda ta zina a jefe su sai kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko da yake a ƙarƙashin shi akwai wata aya da aka shafe karatunta da hukuncinta wadda take cewa a shehu wa shekha idan zana ya farji mulhuma to yanzu abin da bayyana a sarari shine hadisi ne ya shafe waccan aya kenan an fahimta a takaice abin da nake so in ce jama'a idan ƙorani da zai faɗi kaza sai hadisi sai ya zo da ƙari akan wannan abu ko to wajibi ne a ɗauka a ƙorani ya faɗi kaza a yi sai hadisi ya ce kada a yi to shi kenan ba za a yi ba sai ce yanzu nan kenan ka fifita qur'ani akan hadisi sai ce a ai yanzu duk dokoki ne waɗanda suke ɗaya suke daidai wa daida suke so ita dokar Allah ita ce ta shafa dokar Allah don haka hadisi ba dokar manzan Allah ba ce hadisi dokar Allah ce amma ta bakin manzan Allah Mana ba ra'ayin manzan Allah ba ne ba ra'ayin Allah ne sai ka kalli to ra'ayin manzan Allah yana ƙasa da na Allah amma hadisi din daga Allah ne Qur'ani din daga Allah ne to amma da yake lafazin wannan lafazin na manzon Allah ne lafazin na Allah ne to sai aka ce lafazin Allah ya fi lafazin manzon Allah amma sakon da ke ciki fa to duk daga Allah ne domin annabi baya faɗi maganar son zuciya dan haka malam yake cewa wa zalika anna nabi sallallahu alaihi wasallam salla ila baitul maqdis abin da yasa ko aka ce sunna ta shafa qur'ani kaga dai annabi ya fuskanci baitul maqdis walaysa fi zalika qur'anun duk inda zaka bincika a qur'ani ba inda aka ce ayi sallah a kalli baitul maqdis falam yakun al hukmu illa min jihati sunna a sunna ne aka samu wannan hukuncin a sunna aka samu hukuncin thumma nusikha zalika bil qur'ani sannan sai kuma ƙur'ani ya zo sai ya shafe wannan abin da aka samu a sunna sai malam yake cewa wa ala hada yaqulu kunta alaiha ana anta alaiha to kenan wannan matsalar yana bayani nasu suna. bil qur'ani cewa qur'ani yana iya shafe sunna to wannan mas'alar dama babu mai jayayya a kanta ina fata an gane a samina mas'ala ta takwas wa fiha dalilun ala jawazil qat'i bi wahidi wannan matsalar sai Allah ya karatu na gaba zamu tattauna ta ita kuma mas'ala ce ta malaman hadisi ita ce shin mutum ɗaya yana iya faɗin magana a yarda da ita domin wannan mutum ɗaya ne ya zo faɗa musu suna sallah sai taron jama'a suka yi amfani da maganar shi sai suka juya yanzu idan mutum ɗaya ya zo ya faɗa mana magana mutumin da ba ma tuhumar shi za mu iya amfani da ita ko ko sai sun kai biyu wannan zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tsaya mu tattauna wannan a nan ne za mu tattauna dangane da bayani akan shin ana iya aiki da ahadisul ahad fi masailul aqdiyya mas'alolin aqida sai a ce ga hadisin mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ko mutanen da ba su kai a ce sun ga zama mutawatirai ba ba su kai a ce suna da yawa ba za mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala Allah kin san ke taimaka na wa alaikum na'am to ina dan zuwa wani ne ya rubuto tambaya yana cewa yana so a siffanta mishi yaya ne juyawar da mutanen can suka yi ba za ka iya suranta wannan ba sai ka tsaya ka fahimci tukuna madina ina take da makka kuma madina ina take da ainihin ƙasar sha shi ne matakin farko kaga dai abin da za ka duba shi ne a madina in ana sallah ina ake kallo kudu sai da haka yanzu ku duba ku da ke gani na nan yanzu a madina in ana sallah kun ga nan hagu da ni to shine gabas dama da ni shine yamma baya shine arewa gabana shine kudu to kaga a madina kagan da ake kallo a madina ba gabas ake kallo ba kenan makka tana kudu da madina hmm. ko kun fahimta makka tana kudu da madina matakin farko da ake so ka fahimta ke to idan ka isa makka ita kuma in gana so ka gane ina kasar sham take to kalli ka fito ta dai ka shigo ka'aba ta daidai babul malik fahad sai zama kana kallon gabas ke don ka kalli gabas an gane ko da hmm. sai ka ce ga damar ka'aba to ga hagu kaji abin da yasa ake kiran kasar sham sham wato yamma da ka'aba hmm. ainihin hagu da ka'aba sham yamma eh, hagu hagu da ka'aba to yanzu in ka duba kenan idan da a ainihin maka ne ake so a kalli baitul maqdis ina ba a kalla arewa arewa ba a kan ba yanzu ke kun fahimci wannan da kyau to yanzu dawo da kallon arewa din a makka to dawo da shi a madina ina kake tunanin za a kalla kallon arewa saboda haka yanzu a madina in ana sallah ana kallon kudu eh kallon kudu shine kallon ka'aba to kallon arewa shine kallon sham domin duk abin da ya ne kawai kama a zariya ne ka ce wa mutumin zariya kalli gabas gabas ɗin da ta amsa sunan gabas a zariya ita ce take amsa sunan gabas a kano saboda haka a madina arewa suke kano suna tsalla to suna kallon arewa suna sallah sai aka ce su juya su kalli kudu don haka yanzu don ka fahimci tambayar tun da na ɗauke ka na kai ka da nisa dawo nan najeriya a ce kuna sallah kuna kallon yamma da kuskure sai wani ya zo ya ce muku alagafa tamala inda kuke kallo yamma ne ku juya ku kalli gabas to ina ne gabas bayan ku to ga liman kawai tahowa zai na gaba ya koma baya shi ke haka bawan Allah ta je da zai insha Allah na muku haka ne don dai ku fahimta ba na haka gada kai tsaye sai amsa tambaya sanarwa jama'a jiya mun ce da za a yi karatun sahihul bukhari ba a samu dama ba saboda akwai yan gyare-gyare da masu masallacin suke yi idan sun gama gyare-gyaren in mun zo karatun mako mai zuwa za mu sanar insha Allah amma dai ga yadda tsarin al'amari yake a yanzu karfe hudu da rabi za mu rinka yin karatu a nan insha Allah ta'ala zuwa karfe biyar da kwata kenan za mu ce ko shida saura kwata saboda magariba tana dan kurewa wani lokacin duk da yake muna yin sallah magariba din ana na biyu karatun fikin sira da asuba tabbata insha Allah wa sabar lahadi sai aure masu zuwa karatun hamawiya da tibbin nabawi to akwai karatun risala da dama muke yi ga waɗanda suke zuwa tibbin nabawi da karatun hamawiya to dama muna karatun risala abubuwa ta mana yawa muka tsaye da karatun yanzu za a dawo a ci gaba da karatun risala ɗin, dai ranar alhamis insha Allah ta'ala karshe goma na safe a nan mun faɗi wannan ne musamman ga waɗanda suka ainihin zo suka jingina jikin 'yan makarantar suna zuwa wurin karatun matanin risala ne muke riƙewa muna karantawa sai dai kuma lokacin muna bin sharhi na ainihin risala na samar dani ko kuma ɗaya daga cikin sharhohi ɗin. Na. mai tambaya game da azumin ranar asabar Na. na'am na'am na'am abu ne mai sauƙi ya iya faɗin cewa ga hadisin ya shafe ba amma sai kawo a wani littafi shi ne malanta a najeriya sun saba mana karya ne to amma mun je mun zauna mun ga da malamai ke aiki mun ka faɗi magana sai ka zo da hujja amma a najeriya kai sai ka ce kaza naka ya shafe na wani sai ka zo da hujja mai ce hujja babu hujja ba ba sai da haka sai ya faɗa maka a wannan littafi ne wannan hadisin ya doka ka ji ɗaya mm. na biyu a wannan littafi ne na ilimin nasikh wal mansukh da aka ambaci cewa wannan hadisin ya shafa wancan littattafai shahararru akan nasihul mansukh na malam abubakar alhazmi an gane al-i'tibaru fil nasihul mansukh wannan littafin a farko ya faɗi ƙa'idojin cewar hadisi kaza ya shafa kaza kafin ka faɗi wannan to ga ƙa'idojin to sai aje amma ba kawai eh, ne haka malanta take a Najeriya haka suke karantar da mu lokaci ana karantar da mu global mara ka ga gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi mishi tambaya game da mutumin da ya taba azzakarin shi annabi ya ce inna ma hiya baba'atun minka ai gabar ka ce ka taba to ga kuma wani hadisi annabi ya ce man masa ta yabba wanda ya taba azzakarin shi sake alwala sai kawai sai su ce a ah, to wancan hadisin ya shafa wannan ba haka ake yi ba shi yasa muke cewa ku daure ku je ku yi karatu ku daure ku je ku yi karatu kar ku sake waɗannan malaman su sa ku a matse matsi su matse ku daure ku je ku yi karatu in kuka yi karatu za ku zo ku gane abin da ƙur'ani yake faɗi mu'minu ali fir'auna ne ya ce wa mutanen shi fasatazkuruna ma aqulu lakum wa da amri ila Allah abin da nake faɗa muku za ku gane gaskiya ne ni kuma na fawwala al'amari na da Allah ku je ku yi karatu in kuka tsaya kawai kuna yawo da kaset kuka zama masu saurare kawai iya rayuwarku to malaman za su yi tabbal da ku ku je ku yi karatu in kuka yi karatu za ka samu ne, amma in ba kai karatu ba to haka za a yi ta kwallo da kai duk matsalar da ta taso amma na riga na yi tafsiri cewa asalin shi dai malanta a musulunci to ba komai bane sai menene ka binciko ba wai meye ka sani kawai shi za ka yi ta faɗa mana ba a kullum za ka yi ta aikin bincike ne sannan duk matsalar da ta taso za ka tsaya kai mata bincike ne to matsalar farko shi ne ko an koya maka yadda ake binciken matsaloli in sun taso duk ɗan boko ko diploma ya san akwai wani karatu research methodology ilimin bincike sai an koya maka ya ake bincike ya ake tattara bincike ya ake tacewa a fitar da sakamakon bincike sannan ko akwai kayan aikin binciken sannan ko suna da lokacin su yi binciken to duk wani malami a najeriya ka aje mishi tambayoyin nan guda uku ma iya research malam kana da littafin research malam kana da lokacin research ba kowanne ne zai iya amsa waɗannan amsoshin ba wani ya iya bai da kayan aiki to a shi gefe guda wani ya iya yana da kayan aiki ba shi da lokaci aje shi gefe guda saboda haka kullum muke cewa a matsayinka na malami kakka shagaltar da kanka da komai sai da ilimi in ka shagaltar da kanka da garjinjimu yau kuna fada sarkin zarzar gobe kuna ofishin yan sanda jibi za ku je wurin hakimi Allah sun gama da kai kana nan za ka zo bayan magariba ka buɗe hajjul musulun za ka karanta sai wani yaro ya ce la malam ba haka bane mun gano wannan hadisin naka tatsuniya ne a duba littafi ka ba sai ka ce eh, eh, saboda ne wannan karatun ka san shi shekara talatin baka bincika bai kafin ka taho da ka zo kawai ka yi wuni gudu da mashin yanzu kai sai ka za ka faɗa wani kuma ya yana ta bincike sai ce ba haka so kiyaye waɗannan tambayoyin guda uku jama'a kuma duk duniya yau abin da ake yi kenan saboda haka in dai muna so mu rayu to duk mas'alar da ta taso ko to mu tsaya mu rinka binciko ta kuma binciken mu yi amfani da waɗannan abubuwan guda uku na farko ka iya binciken don ka iya bayan zan aka zuba ka cikin waɗannan littafan sai ka rude sai ka rasa to wanne ne ma za ka ɗauko ka ga azumin asabar ɗin ana amma in ka sani ko kai yanzu kana miƙiya sai ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka gana da yake nan sai in ka iya na biyu ko akwai kayan aikin waɗannan littafin wani littafin sai sai maka filin da za ka yi gini waɗannan littafin wani sai sai maka gidan da za ka zauna to malaman mu kullum suna gudanuwa akan al'adu ne in ya tafi aikin hajji hukuma alhazai ta kawo guzuri ta bashi madadin ya dubi guzurin a eh, bari ya je siyo littattafai da zai zo ya karanta sai ce ka bari a ya ba zai aurar da yashi Allah bai farlanta da yanka sai ka kashe ko ba saboda ba bala'i ce Allah haɗa ka da ita ba waye zai aure ta wane eh to kira liman liman iya eh, yi masa addu'a kai kuma kana gefe guda kai ina eh, baka liman ya addu'a ya addu'a ka jari ka tafi gida ya zai dauki abin shi ba haka zai zata a gidan kai ya sai mata gado kai ya sai mata katifa amma sai aje kuɗi sai ce zai zo ya aurar da 'ya'yan shi an fahimta jama'a a zai ƙara aure don haka zai je siyo fantimoti ko kun fahimta jama'a to shi nan in sun danna mu kuma ɗaliban ilimi mun je mun siyo sai ka ji ya ce a riga ta mala ina ka je ka karɓo ya ce a'a ka ga rasu ɗin kaga dubu ɗari takwas kenan na najeriya ce dubu dubu a wancan mm, to ba nan ne ta ba in ba ka da shi da sai ka zo da allah ya so zan yi bincike ku ba sai a ce zo ka zauna nan ka zo ka kwana ka zo ka ta bincike akwai garin rogo da sukari makarantar nan ka ji ma komai dare ga bawal nan ka ji ka sha kai ta karatu ba da zai hana ka kyamar zai mutum yake ta shi yaushe ne abin nan tun da dai ga ga littafi ya faɗi kala a'a abin da mai littafin ya rubuta ta iya yiwa nan ne nashi binciken ya kai kai kuma ina ne naka zai kai littafi ne nake karantar da su a nan littafin a dubbin na na ibn al shekara ɗari shida da rubutawa wasu abubuwan da ibn al ya binciko ya gano yanzu bincike ya ƙara taɓauri an ƙara ci gaba an gano fiye da haka shi kenan za mu zo mu ta karanta musu ne kawai shi yasa kullum aka zo karatun sai an karanto kaza sai a ji a kaza yaya kaza sai an karanto kaza sai a ji to kaza yaya kaza eh haka haka ake dole ne za ka karantar to sai ka abin nan so da haka wallahi mu ba mu da shakka jama'a ko kaɗan game da cewa azumin ashura sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma jiya da ya dace da asabar to haramun ne ai mun ko shakka ba ma yi ko adduna shakka ba ma yi amma kamar yadda kaji mun faɗi a karatu idan baka sani ba ka je kai aiki da iyaka abin da ka sani to ba laifi amma kai malami da za ka yi magana fa ba ka yi bincike eh to bana ma za ka yi magana sai ka sake yi bada ma Allah ya kai mu za ka sake magana sai ka sake bincike fa bada can ma haka sai ka sake bincike yaushe eh, bincike zai kare a kai ka ce za ka yi malanta da buga zai tafiye da tumatir shi kenan da ta da tattasai kawo wuta ba ruwanka da bincike amma ta eto eh, da ba ka mai da musulmi kiristoci ba pasto ne duk duniya littafin shi kenan kwaya in ya makalo shi shi kenan amma musulmi e za ka karantar da wannan littafin eto kana buƙatar ka je ka yi nazari ka tattaro ka bincika ka ga ingancin ka za luga wata aƙida wata kaza sannan ka zo ka ce to iya abin da ka iya ganowa kenan ƙarshe sai ka ce wallahu alam amma iya iyakacin abin da ka sani shekaru a ko sittin ka zo ka zauna su za ga jama'a ya nuna addinin to yanzu kuna ganin ga shari'ar musuluncin ita kanta yau Allah ya faɗi nan gobe sai ya shafe yanzu kenan wannan ba yana nuna maka wajabcin ka bincika ba inda aka sai ka zo ka karantar da mutane abin da yake hatta a ƙur'anin Allah ya hana ya aiki da shi tsakanin ke tafsirin suratul baqara baka je ka yi bincike ba sai ka zo kana karanta mutane saboda mai ka iya fassara yanzu da zaka ba su irin waɗannan fatoyin cewa mata su ta kaba shekara ɗaya ba to kuma wani lokacin sai a ji ka ce watan hudu da kwana goma sai a ce to yaya to kuma sai ka ji ya ce to duk wanda ka ɗauka ya yi to duk wanda kuka ji suna ko ba sa bincike ne ya wuni yana gudu akan babur din shi ne magariba ta kuma wuri ya kure mishi shine sai ce duk wanda ka ɗauka ya yi saboda me babu ilimin ta hakiki shine ilimin tacewa da tantancewa me daidai cikin ka ba shi yasa addinin musulunci bai da rudani jama'a amma saboda malamai na da addinin nassoshi na da yawa kuma abin ba ya zo ne a lokaci guda ba tun farko da qur'ani ya zo ne kamar yadda sauran littattafan annabawa suke zuwa cewa ga su fitin da guda ya zo da hadisan annabi ya rubuce su kaf cewa ba sabani yi sauki kaji da sabani yayi sauki ba za a ce zai ragu ba sai da ce da ba za a ce babu ba da sabani yayi sauki me yasa da kowa ya ji amma hadisan da ka zai faɗe su a je a rubuta wani ya tafi wani ya je ya ji raji wani ya je saboda haka sai kaga idan har kana son ka gano menene malamai suka ce bayan ka gama karanta maganganun su ka zo ka bi hadisan bayan ka ɗauki bukhari sai ka ɗauki abu dauda tirmidhi da sa'ib sai ka ce ba ka da lokacin wannan ko ba ka iya ba ko ba ka da littafi eh to zauna ka karantar da matar ka kai da ita amma za ka fito cikin jama'a ka yi magana eh to dole kai wannan shirin in ko ba haka ba to ka bari don ba haka ba ko rudani za ka yi ta haifarwa daidai lokacin da wasu za su sha lokaci su binciko kai kuma baka binciko ba kuma a ce maganganun ku suna da daraja ɗaya. yanzu wannan ba zalunci ba ne a ji a samu medical doctor consultant professor ya yi magana sai wani mai maganin gargajiya kuma shi ma sai ya tashi kuma sai a ce doctor duka doctor sun yi magana saboda haka gaskiyar lamari kun ji wannan magana Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a yau din to babu karatun sahih bukhari da daddare insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsari na na a ban sanar wa tukuna insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik